central masjid da ke nan cikin birnin tarayyar najeriya abuja a cikin jerin gwanar darsa na tafsiri ga iyayen mata a yau za mu darasi na biyu kenan a cikin wannan jerin giya wanda muke wataki da mace a alkur'ani wato almar'a cikin qur'an a yau insha Allah muna fatan za mu yi a sauraya ne akan ambaton da Allah madaukin sarki yi na Hawwa'u alaiha salam wato uwar bani Adam gabaki daya Bahaushe na cewa ana dara da uwa akan fidda a da farko ya kamata mu san cewa Allah madaukin sarki bai ambaci a mahaifiyarmu matar babanmu annabi Adam Hauwa alaiha salam da sunanta na yanka a alƙur'ani kamar yadda galibin mata da muka yi tsarin zagi magana a kansu ba a kira sunansu ba inda ma aka lalubo sunaye ne daga cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko cikin wasu mawaki na tarihi wasu sauran wato wuraren a samun bayanai a tarihance haka ta ita ma hawa alaihi salam ba ambace ta da sunanta ba amma an yi ishara zuwa gare ta da sunan zaujuha da da ya zo a ayoyi daban-daban Allah ma mala ashir za ka karanta mana farko a ayoyin da ke cikin suratul a'raf fadan Allah madaukakin sarki huwa allazi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همه ونفسه ونفسه هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها وجعل منها زوجها يسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أدخلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين الله هو الذي خلقكم من نفس واحدة ubangiji maɗaukakin sarki shine ya halice ku daga rai guda ɗaya wato Adamu kenan alaihi salam wa ja'ala minha zawjaha kuma ya sanya wa wannan rai matarsa kuma ta ce zawjaha matarsa liyaskuna ilaiha dan ya samu natsuwa a tare da ita falamma tafashaha yayin da ya sadu da ita hamalat sai ta ɗau ciki hamlar khafifan dan ƙaramin ciki wato sabon yaron ciki ke famar rasbihi ta ci gaba da rayuwa da wannan ciki kamar da aka san mace tana yi falamma askala har zuwa lokacin da ciki ya nauyi da'awallaha rabbahuma sai suka dinga roƙon Allah ubangijinsu la'in na salihan ya Allah idan ka ba mu ɗa nagari daga wannan ciki lalakunan na mina shakiri za mu zama daga cikin masu gode ma baiwarka da falalarka wanda cikin wannan aya an ambaci cewa adam alaihi salam wanda shine annafsul wahida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 wa khalaqa minha zawjaha kuma Allah ya halitta ma wannan rai matarsa da garar wa basta minhuma rijalan sannan Allah ya fitar da mazaje kafira da yawa wani sa'a da kuma mata su ma da yawa واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام هكذا ان kuma tsoron Allah ubangiji ah, ku kuma ji tsoron yanke zumunta wattaqullaha kun tsoron Allah alladhi tasaaluna bihi wanda kuke roƙon junan ku da shi wal arhama ku ji tsoron yanke zumunta ana kuma karantawa wal arhami ku kuma wato ji tsoron ita kanta zumunta da wadda ita kuke roƙon junanku ku taimaka wa juna ku ce dan zumuntar da ke tsakanin wata kula ta da biyar a ya Allah ce ina ma lalle shi Allah kana alaikum raqiban ya kasance ne gaji ne akan duk abin da kuke Allah ya rage mu mun ga anan ma Allah kokin sarki ya ba mu labarin cewa ya halitta wa Adamu matarsa daga garin shi idan muka sake koma cikin suratul baqara za mu ga inda Allah yake cewa Allah yana ba da labari wato abin da ya faru na wannan halittawa da tafsiri da bayani dalla dalla fiye da waɗancan wuraren guda biyu inda Allah yake cewa وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة نعم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأجلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا ارجعوا بعضكم لبعض عدو ولهم في الأرض مستقر ومتاع إلى a waɗannan ayoyi guda biyu Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin umarnin da yi wa Adam alaihi salam da matarsa Hawwa alaihi salam akan cewa zauna aljanna Allah ya ce wa kunna kuma sai muka ce ya adam ya kai adam uskun anta wa zawjuka Janna, ka je ka zauna a aljanna tare da matarka Allah ya ce wa kula minha kuma ku ci daga abin da ke cikin aljanna ragadan bisa yalwa wato ba a yi muku iyaka da komai ba haifu shi ituma duk inda kuka ga dama ku buga dama da hagu gaba da yamma ku ci wannan ku ci wancan ragadan bisa yalwata babu kantata haifu shi ituma iya abin da ranku ke so wala ba hadhihi shagarta, amma ita wannan bishiya to kada ku kusance ta fatakuna min adh idan kun kusance ta za ku zama daga cikin alzalimai. wato waɗanda suka zalunci kansu suka sakaci da dokar da Allah ya ɗaura musu Allah ya ce fa azalla kuma shaytanu anha sai ɗan ya zamar da su daga tafarki ya zamar da su daga kun wannan doka ta Allah fa akhrajahuma mimma kana fi ya zama sanadiyar fitar da su daga abin da suke ciki na ni'ima Allah ya ce wa kullu hadithu min hajjiyat sai muka ci musu ku sauko daga sama ɗin ku duka ba a zukun ne ba a abu sashen ku zai dosa gaba da sashi walakun fil ardi mustaqarrun kuma kuna da matabbata a cikin duniya wa mata'un ilahi da wani ɗan jin daɗi na ƙanƙanin lokaci waɗannan ayoyi guda biyu suna gaya mana labarin shigar annabi adam da hawa'u aljanna za mu ga cewa shi annabi adam shi aka umurta aka ce shiga aljanna da Allah ya ce mishi uskun anta wa zawjuka ba a ce uskuna ba shi aka umurta sannan sai aka bashi dama ya taho da matarsa wanda haka ke nuni zuwa ga cewa mutum shi yake neman wurin zama da a da matarsa sannan kuma mace takan bi miji da inda yake sannan kuma tsananin wato bukatuwa zuwa ga abinci a duk inda yi za ka aka samun musu da abinci aka ce wa kula min ha ku ci daga aljanna ‘ya'yan itatuwan ta da duk abincin da ke cikinta da madara da nono da zuma da sauransu abubuwan da suke cikin aljanna haiku shi ma ragadar ita yalwata haiku shi ma inda ko ga dama amma sai aka togace aka ce wala tsara ba hadin shajara ba ta kuna da wanda bai aikata abin da Allah ya hane shi to ya zama cikin azzalimai wato zalumin da nafsihi ya ci kansa ce Allah ka gafarta ma shedan bai gushe ba ba mu ta gaba yana ta musu waswasi yana ta kulla musu kullalliya yana ta yaudarar su har sai da ya fa azallahu shaytan shaytan ya zamar da su daga biyayya Allah fa akhrajahu mimma kana fi ya fidda su daga inda suka kasance suna ci sai Allah yake ku taho duniya za mu ga a wajen bamirin zuwa duniya sai aka ce kul na ko dukkan yanzu ba ba a ce kula a haifu shi kuma da musanna ba domin sun riga sun wuce su biyun suna tare da sauran ƴaƴansu da zuriyarsu ko kuma saboda ishara zuwa ga su duniya za su yawa zama da yawa da aka aka ce ihibitu cikin kusa ko duniya da kuma daga nan sai zama ɗan adam da junansa game da Allah ya alƙawari yace ba'abukum li na abubuwa sashen kula su dinga gaba da sashi to da ɗan adam yana gaba da junansa yana gaba da ɗan yana gaba da makusancinsa yana gaba da ƙaninsa ko wansa ko wani ma da mahaifiyarsa wani ma da matarsa haka dai gaba ba kai ba gindi yana cikin tabiya ɗan adam ba a raba shi da ya ji haushin wani wani ya ji haushinsa ya kullaci wani wani ya kullaci shi saboda wannan alƙawari da Allah ya ce sannan kuma jin daɗin duniya da Allah ya babu Allah ya ce ɗan ƙanƙani mata'u ila shi jin daɗi zuwa wani ɗan lokaci saboda ne saboda daɗin dama ba daɗi ne zuriyar irin daɗin aljanna wanda babu matsala a cikin sauran daɗi ne wanda ke cakuɗa da matsaloli sannan kuma daɗi ne mai wucewa wanda idan ya wuce ma sai aka kamar ma ba a yi ba cewa da kowansa kamar ba shi ba da ya yi arziki ko ya yi wadata ko ya yi lafiya ko ya yi shugabanci ko ya yi shubura yanzu kuma da na'ubar duka sun bushe ko kuma ba ma ya rayu sai zama kamar ma ba a samu wannan jin daɗin ba sai kuma hisabi da ke jira mu a wurin Allah ko kuɗin sarki ubangiji Allah sai mana da sauki wannan da cikin sautul bakara don muka tsallaka har ila yau muka gangaro zuwa cikin sautul zuma. har ma suka karanta mana قال الله مدوكين في خلق كل نفس واحدة نعم خلق كل نفس واحدة ثم جعل منها زوجها ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بحر خلق في ظلمات ثلاث لا يقول الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنا تسرقون أتفوت من الآية ubangiji madaukakin sarki yana cewa na min nafsin wahidatin Allah ya halice ku daga rai daya shine dai Adamu alaihi salam alamin ja'ala minha zawjaha sannan Allah ya sanya wa wannan rai matarsa daga rai. fa an wa anzala lakum wa anzala lakum min al-an'am kuma Allah ya saukar muku abubuwa na daga dabbobin ni'ima ta azwaji dabbobin ni'ima guda takwas ne raƙumi da saniya da akuya da tinkiya kowace namijinta da macenta wato raƙuni da raƙuma saniya da fujimi tinkiya da rago akuya da ɗan bunsuru su ne suka bada guda takwas wannan su ake ce dabbobin ni'ima Allah ya saukan mana da su don mu yi amfani da naman su da nonon su da fatar su da sauran abin da ke tare da su na albarka Allah ya ce ya kulukukum fi butuni ummahatikum ko kuma mutane? Ya Allah ya tsara ya halice ku a cikin cikunan iyayenku mata halkan min ba'di halkin halitta bayan halitta wato tun daga mani da Allah ya ce ya yi nasu hukuncin kira da mai albasa bai na kalakanakun na nufin mani wanda zai shiga cikin mahaifar uwa daga jikin wato gadon bayan mahaifi ya je ya haɗe da ƙwayoyin halittar kuma wannan shi ne mataki na farko daga nan a takuɗa su su zama abu ɗaya ai na na kun min wata thumma min alaqatin mukhallaqatin ko a thumma min murgatin mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin daga wannan wato ruwan maniyi in ya takuɗe sai ya zama alaƙa wata wani ɗan gudan jini ثم من آوات ودن سوكا ثم من مدغة sannan ya zama wato gudan jini mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqa wanda yake za a ke yin halitta da shi wanda kuma Allah ya so sai a ke yin halitta wato idan Allah ya so daga nan sai a wuce da ci gaba da halitta idan Allah ya so daga nan kuma kawai sai ya narke ya zama jinin haila shine mukhallaqatin wa ghayr mukhallaqatin li yubayyana lakum wa nuqirru fil arham ma nasha Allah ya ce abinda ba ka dama muka so ya zama da sai mu tabbatar da shi a cikin mahaifa wa nuqirru fil arham ma nasha ila ajalin musamma zuwa lokacin da muka dama to haka daga tsoka amin daga daga daga mani zuwa tsoka zuwa gudan jini daga nan sai kuma a sanya musu ƙasusuwa da nama da sauran gaɓoɓi daga nan sai a tsawara shi zuwa irin halittar da Allah ya so ya yi shi namiji ko mace mai kama kaza ko mai kama iri kaza sannan kuma sai Allah ya sa a hura masa sannan kuma sai Allah ya fitar da shi nan da ya so sun masabila ya sa wannan yana cikin yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min da halki. Allah yana halittar ku a cikin cikkunan a cikin mahaifan iyayenku halitta ɗauri bayan ɗauri wani yanayi zuwa wani yanayi Allah madaukakin sarki ya ya nuna kwarewarsa da iyawarsa a cikin wannan yanayi da sanan aka yi kowa kuma Allah madaukin sarki ya ba da wannan labari kuma dan adam kullum yana ganin wannan yana shirawa Allah ya ce fi gulumatin kara kuna kasancewa a cikin dubbai guda uku wato duhu bayan duhu bayan duhu duhu na farko shine cikin mahaifiya ba a fili ake ganin nan adam ba duhu na biyu bayan cikin kuma a cikin mahaifa shine na uku bayan mahaifa a cikin mabiya aka ake ce mata ko mabiya wata take wata take ita ce take kamar kamar wata zakari kamar wani wani kwantena wanda a cikin kantaye yake sannan shi kuma wannan kwantena kantaye yake ciki wanda yake dauke da ruwa a halitta din nan da yaro yake mai kaya a ciki shi kuma yana cikin mahaifa yana cikin obri shi kuma ita ko mahaifar tana cikin cikin uwar shi ne fi matin sala a cikin duhwai guda wani, shi Allah ya ce zalikumullahu rabbukum wannan shi ne Allah mahalicinku wanda shi kadai ta samu sawa domin shi kadai ya iya wannan aikin ba wanda ya yi. Allah ya ce da kul mulku ko shi yake da sarauta la ilaha illa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai shi Allah ya ce fa anna tusrafuna to yaya kuke bar shi'anu suna kautar da ku suna danye hankalinku daga tauhidin Allah Allah da yi wannan ta yaya za ku bari a dinga kautar da hankalinku da gaban Allah babu shakka wajibi ne mutum da cikin haice shi ya girmama Allah madaukakin sarki a bisa wannan alfarma da Allah ya mishi ya halice shi ya yi shi musulmi ya kuma girmama Allah saboda girman buwayar Allah da ƙarfin ikonsa da mulkinsa. Za mu kuma koma cikin Arab inda Allah ya bamu labari farkon ta abin da ya faru tsakanin wato annabi Adam alaihi salam da ita Hawwa a bangare guda da kuma shedan a ɗayan bangare har ma cikin ta mana fadan Allah wa waswasa lahum na shaytan فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ولي عنهما من وقال ما لكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقال لهما إني لهما لمن فلما فدلاهما بالغرور فلما ذاقوا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا وطفقا يطفقان عليهما ورق الجنة ولا يلقما ربهما أنهرما عن تلكما الشجرة وأقول لهما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا لنكونن من قال بعضكم لبعض عدو في الأرض مستوى ومتاع إلى na waɗannan ayoyi da ke farko farkon a a'raf kamar daga aya ta ashirin kenan ayoyi ne guda uku wanda suka ba mu bayanin dalla-dalla na abin da ya faru a aljanna dangane da ainihin wato wasi da shedan ya sanya wa adamu da matarsa hawa har ya fitar da su Allah ya ce fa wasu wasa na kuma shaitan sai shaidan ya sanya musu wasu wasu wato ya ta sanya musu zance da za su dinga kaiwa suna kawowa wasu shi ne irin taraddadi da mutum zai dinga jin ko aikata ko ba aikata ba me zai faru in na aikata me zai faru in ban aikata ba ya sanya musu wasu wasu Allah ya ce li yubdiya lahum ma domin a ƙarshe ya je ya bayyana musu ma wuriya abin da aka koye musu min sau'atihima na daga al'awarsu Allah ya ba su sutura ya sa musu rufin asiri suna cikin sutura shekan kuma yana so sai ya tona masa asiri yana so sai ya musu sai ya tsirara sai ya musu gajibir shi Allah ce liyubdiya wannan ana ce mata laqul akima wato dan a ƙarshe ya ga musu zambar liyubdiya lahuma ma a anhuma min sau'atihima ya sa wato yi tsirara a cire musu sukarar da aka sukarta su wa qala sai dinga ce musu ma nahakuma rabbukuma babu abin da ya sa babu abin da ya sa Allah ya hana ku an tilkuma shajara daga cin ɗan itacen da ke waccan nan bishiya illa an ta kuna malakai sai wannan akwai lamun da aka a wajen illa Allah ta kuna malakai Allah zai so ne ku zama ku guda biyu au ta kuna min al-kharijina kuma zai so ku wanzu ne ku zama kun rayu har abada watannan aya haka ake karanta illa an ta kuna malakai ne wato musanna na malak malaika guda biyu ke alimamu ibn jarir sabari ya rubuta a cikin tafsirinsa riwayoyi mabambanta da suka nuna cewa wato wasu masu kira'a kamar ibn abbasi yana karantawa da illa an ta kuna malikaini bi kasrin la maimakon malakaini bi fathin la wadda ce kira a jumhur malakaini sai yana karantawa da malikaini wato kar ku sarakuna guda biyu au ta kuna min al-khalidina kar kuma ku zama daga cikin masu wanzuwa a duniya wanda kun ga wannan qira'ar ta dace da abin da ke cikin sautu ƙaha wadan Allah madaukin sarki ma na rabbu kuma an hadhihi shajarati illa an takuna a hal adillukuma wannan shi ne muke kan zabo hal adillukuma ala shajarati al-khuldi ko wa mulkin la yabla hal adillukuma ala shajarati al-khuldi shin bana nuna muku bishiyar da idan kun kita babu mutuwa ba wa mulkin wanda kuma idan kun ci ɗan itacen da za ku samu sarauta la ya bula wanda ba sa karewa kun ga wannan ayoyin ah, da cikin suratu fa wannan a cikin fada da wannan ma'ana eh, na cewa hal adini kuma ala shabarkin kulli shine auka kuna min al wa mulkin shine an ta kuna malikaini amma wannan kira'a ce shazza ibnu ibnu jarir bayan da ya kawo nuna cewa dai waccan qira'a ta jumhur ta malakaini da ta inganci wallahu a'lam mana ha kuma rabu kuma an tun kuma shagartar la ta kuna malakai ne a wata kuna biyar tsarar gina da Allah ya ce wa sama kuma shi ɗan ya zo ta yi musu rantsuwa da Allah rantsuwa da akan ƙarya wa sama kuma ya ce na rantse muku da sarkin da ya halicce ni inni lakuma laminan nasu ba. wallahi gaskiya nake gaya mu ni ina ƙaunar ku wato nasiha ita ce ina gaya muku abin da ya kamata ku yi kada ku yi wasa da wannan dama shedan bai gushi ba yana musu wannan nasiha yana musu wannan nasiha ta ƙarya da rantsuwa ta ƙarya Allah ya ce fadallahu ma bi ghururi ya ainihin karkatar da su ya sa su a wani yabi gari da su bi gururin da wannan ru'in nashi yasa cikin rudani Allah ya ce ma za ta shadara yayin da suka ɗanɗani ɗan itacen wannan bishiya badat lahuma sau'atuhuma kayan da ke jikinsu kawai sai kayan suka yayyage suka zube ƙasa sai ga su tsirara tsirara babu tsira a cikin su. Allah ya ce wa tsafika sai suka dosa ya kifani min warakin janna suna kaɗan ganye a jikin bishiya aljanna suna rufe al'aurarsu suna sakawa a kwankwasarsu da su da bayansu da gabansu suna rufe al'aurarsu wa tsafika ya ni kifani alaihima min warakin jannati wa na ma rabbuhuma sai Allah ya kira su yace alam an hakuma an tilkuma shajara adamu da kai da hawa ashe ba na ce kada ku ci ɗan itacen bishiyar nan ba wa aqul kuma kuma ashe ba na gaya muku inna shaytana lakuma aduwwun mubin cewa shaytan fa abokin gaba ya fito da gaban shi mabayyaniya ya za a yi ku an shi nasiha daga abokin gaba wanda gaban shi mabayyaniya ya ce a asjudu lima khalaqata tsina dan ne zan yi sujuda ga wannan ana ayati ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin na tishi na fi wannan halittar da kai ni daga wuta aka haɗice ni shi daga ainihin wato yi Allah ya gaya ma Adamu da Hawwa'u ya ce waɗannan da shi da zuriyarsa a abokan gabansa ni shiga da na kuma a duhun fattafi ruhu a zuwa shedan abokin gaba ne gare ku don haka kuma ku rike shi abokin gaba ba shi ba zai abu na farko kuma da za ka sai daga abokin gaba ka shine baya maka fatan samun alheri to wannan abin da yake ta ce muku za ku samu ko dai zama ƙarya ce yake yi muku ba za ku iya samu ba ko kuma ya zama ba alheri ba ne ko kun samu ba alheri ba amma kuka biya masa zuciya kuka saurare shi kuka bi maganarsa kuka saba wa Allah mun Allah ce wa asa adamu rabbahu fagawa adamu ya saba wa ubangijinsa fagawa ya karkace daga tafarki madaidaici ha Allah ya ce a rama kullum kuma in ya shekara da kuma abu muri a inini qala rabbana zalanna anfusana sai suka tuba ga Allah suka ce rabbana ya ubangijin an anfusana mun fitar da kanmu ne wancan a abin da na takuna min abbali cutar da kai ba cutar da Allah na zalamna anfusana mun cuci kanmu duk wanda ya keta dokar da Allah ya daura masa dokar shi ya cuta domin bin dokar amfaninsa ne saba masa saba wa dokar cutarwa ce da kanka gaba ga Allah ba Allah ba zai ci moriya in ka bi doka ba ba kuma zai cutu idan ka a wa doka ba sura ta zalimu ya rasu suka ce kala rabbana zalamna anfusana ya ubangiji hakika mun cutar da kanmu da kanmu wa in lam tazkir lana wa tarhamna matakar ba ka gafarta mana ka tausaya mana ba na zakunan na min al za mu zama daga cikin ma'asaranta wannan shi ne fassara abinda Allah ya ba mu labari wani waje fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alayhi adamu ya anshi kalmomi Allah ya tsinta masa abin da zai faɗa shi da matarsa da su samu ba shine wannan rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wannan yana gwada mana wato abinda ake so da bawa idan yayi laifi to ya yadda ya yi laifin kuma ya nemi gafara Allah kamar da Annabi sallallahu alaihi da ya ce ma Aisha wa in kunti qad alamtu a bi zambin idan ma kin yi wani zulubin fa atarki ki ki itirafi a wurin Allah wastaghfiri li zambiki Allah yana son masu yadda cewa sun yi laifi ba su nema ma kansu ujiri ba sai da cewa su bayi ne da suka cuci kansu shi kuma shi ne Allah ne gafara da yake yin kan bayinsa sai mu nemi gafara Allah daga zunuban ko da yaushe mu dinga itirafi rabbana innana zalamna kusana wa illan wa illam taghfir lana wa da na kuna al alkhasi sannan yana nuna babu wani zunubi da mutum zai yi wai har haka nan kawai shi ya ci banza akwai dole akwai kwanci kwanci zai biyo baya shine mai abin da biyo baya duk Allah ya gafarta musu sai ya ce qala fiqu ba'dukum li ba'din adu sai ya ce to ku sauko duniya ba'dukum sashen ku li ba'din adu suna gaba da tashi walakum fil ardi mustaqarrun kuna da wajen zama na wani lokaci wa mata'un da jin daɗi ilahirin zuwa wani ɗan lokaci waɗannan ayoyi suna fayyana mana lalladan na abin da faru cewa shaitan ne ya ruɗe su shaitan ne ya nace ya yi kai shi shaitan baya yin abu sau ɗaya bari yau da ƙoƙarin rudar da kai in ka ƙi gobe ma ya dawo ya bi wannan salo ya bi wancan salo ya zo lokacin da ake sallah ya zo san da ake karatun alkur'ani ya zo san da ake mu'amaloli na yau da kullum ko ina a ban ɗaki a ɗaki a masallaci a kasuwa a gida a waje ko ina shi ɗan yana nan ya turo ma'aikatansa suna ta ƙoƙarin cutar da ƴan adam saboda wannan tsohuwar gaba da ke tsakaninsa da yan adam saboda haka zai yau ya yi gobe ta an ce wa wasu wata kuma shekaru. ya tsaya iya nan ba ya ci gaba ya ce wa qasama huma ya da rantse musu da Allah har sai da ya kawo musu wata shubha cewa ma na hakuma rabbukuma an tukuma shajara illa an takuna malakai ai ga dalili za ka shaɗan yake da irin wannan zai zuwa maka dama da hagu wala atiyannahum min fawqi aydihim wa min wa min khalfihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim yace zan zo musu ta gaba ta baya ta dama ta hagu ya ce wala ta gido aksarahun shakirina za ka samu da damar su ya Allah ba za su dinga gode mu ni'imar ka ba za ka same su masu butul cewa da ni'imar da ka yi musu surata shekan kamar da limamin kotubi yake cewa ta sa mafitarka da shi kawai shine neman tsarin Allah da ya tsare ka dabararka ba za ta yi maka da shi ba zaka kiriya cewa uzu billahi min shaitanir rajim abi cewa allahumma inna na'udhu bika min al-khubus wal khaba'ith a'udhu billahi as-sami'il alim bismillah allahumma jannibna shaitan duk inda mutum ya zo zama ko ya zo shi. duk inda ya tuna wani abu ya nemi tsarin Allah daga shaitan Allah ne kawai in ya so ka da rahamarsa da gafararsa sai ya ba ka ƙwarin imani da nagartar da za ta tsira daga shaitan amma ɗan adam da dabararsa bai iya tsira daga shi na ba ta nuna so na kan kula idan da dinda aka ce mu matsarin shi kan da mu nemi tsarin sa kula udu da rabbil falaq min sharri ma khalaq min sharri ghasiqin idha waqa min sharri nafasat kula udu da rabbil nas malikin nas da sauransu mai ta neman tsari daga sharrin shaitan daga cutarwarsa daga bugewarsa daga ainihin wasu wasansa daga hauka da maye da yake sanya ma waɗanda ya shiga su, da sauransu shedan bai da magani illa neman tsari daga Allah madaukakin sarki in ya tsare mu daga sharrinsa ya tsare mu daga wasuwasinsa da tsare mu daga waciyar kafarsa da tsare mu daga zamewa wajen binsa Allah ka tsare waɗannan ayoyi a wurare mabambanta idan muka kalla a dunkule in ba mu tarihin ambatan da Allah subhanahu wa ta'ala nema mahaifiyarmu uwar dukkanin bil adama wuce wa alaiha salatu wassalam to kamar da muka ambata a cikin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ne aka samu ƙara sunan ta yaro ko za a kuma suna ba kisa dan kala kafu dan kala hauka ne yanzu anan ta yaje a ina zai lalubo inda aka ce sunan uwar mutane Hawwa ta yaya zai inda ya ce shi bai yadda da fasarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba bai yadda da hadisi ba to haka sai dai ta zuba shiririta da son zuciya da talafa. talaba Allah ka tsare mu daga takewa bari mu ishara zuwa ga wani hadisi wanda ke cikin littafin Imam Bukhari da Muslim daga sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam yana cewa lauda banu isra'ila lam yakhzal lahu ولولا الله لم تكن أنثى زوجها الدهر Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa laula banu isra'ila ba dan kangara irin ta yahudawa ba lam yakzal laham da nama bai riɗe ba mun da yake nufi shi bari isra'ila da Allah ya sauka musu da almanu wa salwa ya sauka musu da garba da ɗan shila ya ce gari nan ku ta ku damu Allah bai ba su izinin su taskace su ɓoye ba amma saboda mummunan ƙudurinsu da rowarsu da munana wa Allah da su Allah da ya ba ku yau ya alƙawarin zai ba ku gobe amma ba su yarda ba su munana wa Allah da su sai suka je suka koye suka taskace irin yadda mutum yake ajiye abin da yake bukata gobe da jibi da wata daya da ke ajiyewa a tsorinki da ke ajiyewa a cikin firizaki da sauransu ko a cikin asusun na gwamnati na banki sun suka wari gani naman ya lalace ya rufe irin yadda suka san nama ɗanye yana yi idan an ajiye shi ba inda ya kamata ai zai fara canza freshness ɗin shi ko ya fara yin canza kala daga da wataƙila ya fara yin greenish wataƙila idan an zo za a yana wari wataƙila har ma ya rufe tsuka in ya ce wannan shi daga khazina يقدم أي تغير وأتنع نما يتنزع فريش حريه يرقي إذا بعد ذنب إسرائيل لتكي ونن ثلاثة وبا da nama ba zai yi wannan abu da can nama baya da nama in kuka aje shi kamar in kuka aje dabino yanzu kika aje dabino a cikin gidanki daga nan zuwa ƙarshen ramadan zai yi wari ba zai wari ba yana ɗaya tsaye kamar da kuka ajiyar nama zai ɗanye daga safiyan nan in Allah ya so yana ajiye kafin gobe da yamma kina zuwa ba ki ya lalace ko ya yi wari ko ya canza nagartarsa ko to bari Isra'ila su suka dawo duk duniya wannan matsala Allah ya musu hukunci ya musu punishment ya horar da su da lalacewar abin da suka ajiye za ka fili su zubar ya Sallar da alaihi wasallam yake cewa walau la hawwa da ba dan abin da hawwa ta yi ba lam takun unsa sayyaha da wata mace ba za ta taba ha'inkan mijinta ba addaha tsawon duniya mutum da suka shiga lalata irin nasu me yin ma'ana ha'incin da wa mutum a ina ta haɗinci mijinta mun dai ji sunan ta hawa ko to a ina ne ya faru shi ne malamai suka ce ɗayan fassara ɗaya biyu uku fassara ta farko haɗinci da ta yi shi ne cewa lokacin da shekar yake ta yi ma'adar wannan wasu, yake ta ƙoƙarin ya yaudare shi adamu ya tsaya yau shi ce, ya ƙiyar ita ce ce kai ka yadda mana ka bari mu gwada mu kai wato ita ita ta fara bashi kwarin gwiwa cewa to yayi abin da ake so mana baka sani ba ko akwai wani alheri kun ga ta taimaka mushi ta zamar da shi ta taya shi ɗan wajen zamar da shi akan aikata abin da Allah ya tabbace shi na biyu kuma wasu ka ce a ma'anar fasar shi kana ganin shi ya ɗauki ɗamara zai yi wannan saɓon Allah ba ta hana shi sai ma ta kaya shi wato ba ta ce mishi ka yi ba amma kuma da zai yi ba ta hana shi ba to kenan ta san babu kyau abu amma ba ta mai nasiha ba to wannan shine ha'incin da aka ce ta yi masa masara ta uku shine an ce ita ce ma ta fara zuwa ta je ta kaɗo ɗan itacen ta kawo shi ya fara su ba tare da ya san wannan itace da aka hana ba kuma dai menene annabi ya ba mu labari sallallahu alaihi wasallam cewa hawwa'u ta haɗinci mijinta baban mu adamu alaihi salam to daga nan ne ya zama ɗabi'a tare da mata cewa duk mace tana da wani abu da ke wa mijinta wanda ba haka ya kamata ba shi ake ce mahaifinci ko ta rage kuɗin cefane ko ta kaya mai gaskiya ko ta dinga fitar da 'ya'yan shi wanda ba ya haifa ba ko tana nan tana bibiyar shi sau da kafa ko ta je a zauna da ita a zazzagai a tona ne a babu dai kun je fi sanin wannan duk wata mata ta san haka cewa ko na kuke mutunta wanda san ba daidai ba ba ga to wannan abun zalu kuka yi a gurin mahaifiyar mu gaba daya Hawwa alaiha salam ina ba ta mun gani ko ba yadda kuka iya wani fili a cikin mun gafara Allah to ba wata mace za ta zama mai kakkiya sadidiya a ce ba ta yi ba wannan hadisin mun kawo shi ne ya tabbatar mana da cewa ambatan hawa'u ya zo a cikin hadisi tabbatacce domin wannan hadisi yana cikin bukhari da muslim kuma ya zama a cikin wasu hadisai wanda ba dole sai an kawo su anan ba saboda kan lokaci ne tsayi kan zancen ya tsayi a bayan da abubuwan da muka ambata za mu tsanin a gurguje za mu fitar da wasu fa'idoji takaitattu da za su zama mana darussa da za mu ci gaba da tintintini a kansu na farko shine cewa mata ta farko ita ce hawwa'u alaiha salam an halicce ta ne daga jikin namijin farko shine adam alaihi salam wannan halitta kamar yadda hadisi ya bamu labari Yin sallallahu alaihi wasallam ya ce istausu bin nisa'i khaira ku dinga yi wa mata alkhairi fa innahunna kulikna min zar'i an halicce su daga ƙashin haƙarƙari lantsakashe na da ce faɗi za ta hafta ta ƙimu ha ƙasarka shi ta tsaya tsayin daka irin yadda namiji yake a tsaye babu karkata babu dama babu hagu na da ce to sai ka ɓalla amma ba ta tsaye da kake so ya zo a cikin tarihin cewa da aka halitta adamu shi kaɗai a aljanna sai yana ta yawo aka cikin damuwa da kunci ga dai komai kayan ni'ima amma baya jin daɗi kamar yadda muka faɗa jiya saboda babu abokiyar rayuwa sai yana ta gararan ba kamar wanda ya mata a cikin aljanna to dai kwanta bacci sai Allah ya ɗauko mala'iku sai suka zare ƙashin shi guda ɗaya ta haka aka ce na can ƙasa wanda yake a lankwashe shi aka zara aka dandaka sai aka yi ɗin hawa wa alaihi salam yana farkawa sai ya ganta kawai ce kuma wace ce ce ni ce matarka da Allah ya halicce ni dan ka na tsara da wanda yake tabbata mana da muhimmancin mace a rayuwar namiji da samun natsuwa a gare shi duk abin da mutum zai samu a duniya babu abin da ya kai a cikin wancan mata'un kalil din babu abin da ya kai ya samu wata tagaci haka da ya ce a duniya ha mata'un duk duniya abubuwan jin daɗi ne na ɗan ƙanƙanin lokaci Allah ya ce annabi ya ce wa khairu mata'iha mafi alkhairin abin da mutum zai ji daɗi shi a duniya alma'atu salih mace ta gari wani ce mace ta gari wadda ta taya shi ibada Allah wadda ta mishi nasiha wadda ta mishi da'a wadda za ta ba za ta mishi biyayya da kanta da dukiyarta da komai nata wato kamar da annabi yake ta zama kamar baiwa gare shi haka annabi yake fa inna kunna awani bayna kunna su matan aure bayi ne a wurin bikin maza amma ta annabi yake ku kyauta musu domin wato baiwa yake wanda sai yadda ake da ita shi ta Allah ya kyasa da su da su kyasa da suna mu'minatun ghafilatu mata mu'minai wanda suke kamar ma wawaye wajen san mazansu komai miji irin wani za cewa ke yan daɗi miji ko ita ce mutum ya ke wanda yake jawo wajen Allah sai ke kin mai da miji uba ko a wurin Allah ita ce mutum ya ke amma wurin mutane ana ganin tawawiya a wurin Allah Allah haka yake so ki mai da miji kamar uba miji shi ne komai na ki ina fata muna gane wannan yana gabara kamar da muka faɗa buƙatar namiji zuwa ga mace sannan mun ji cewa sunan ta shi Hawwa wanda ne ijma'in duka malaman musulunci a a turanci suna cewa e ko e e v e cikin kin ji eh, kiristoci sun samu wata mata suna e wanda ake sa wata suna a sannan mun ji magana game da ha'incin da kai masa wataƙila wannan ha'inci yana da alaƙa da abin da annabi faɗa mana cewa ita mace nabi yace ma ra'aytu min naqisati aqlin wa dinin azhaba li lubbi ar-rajul al-aqil min ihdakunna ban taɓa ganin halitta ne na ƙasar hankali da na ƙasa addini ba amma kuma tana iya jujjuya akalan namiji mai cikakken ita mace tana da na ƙasa a hankalinta tana da nakasa a addininta amma namiji da ake ganin shi tsayayye sai kuma in ta samu kansa yake gani gajiya sai ta gara ba babban mutum sai wata ɗan shafal-shafal sai ta juya shi in ce ga kayan da za ka ga irin abin da za ka ta hana shi ma ya wani abin arziki ta ce na hana ta hulɗa da wani shi ke na da hulɗa da shi ce ta biya a kare shi yadda ta gana ma ba ku ke yi wa sanarsuwa ba za ku gani za ku gani da ranar ci kuma ba a wa ba za ta ci ba yadda ya iya ku har ba ta haƙuri wani ma har ya ta kuka tana dariya a cikin zuciya ta cewa za ka sani za ka sani mun ji cewa shi ɗan abokin gaba na iyayenmu da mu zuriyarsu da aka wajibi ne mu riƙe shi abokin gaba Allah ya ce haka aduwwun laka wa li zawjika cikin ayatin ko kaga wannan abokin gaba kai kuma abokin gaba mata ta kai kuma sai kamar da muke dukai kamar ita matar ta fi saurin jin shawarar shedan fiye da mijin to daga nan ne mata suka zama cewa shi ɗan yana da saurin wato jin ra'ayi za ka ce a yawaita neman tsari daga shi ɗan mun ji bayani game da fassara guda biyu an ta kuna malakai shi ne ƙira'in jihu da kuma an ta kuna malakai ne shi ne wata a shadda da a abbas amma wata ta dace da ma'anar faɗin Allah a cikin al'adun al'adini kuma ala shi da kulli a halabin kuma ala shi da kulli ko wa mulkin layar mun ji kuma muhimmancin sutura cewa hukunci na farko da Allah ya ma Adam da Hawwa ne ya kawar da su daga sirransu ashe da zarar mutum ya fita daga sutura ya fara shi? to ya fita daga asalin shi tsaraici su ne daga asalin ɗan adam domin da suka ga tsaraici nan da suka dinga ɗaukar ganye suna rufe jikin saboda shi ne asalin su shara to ɗan adam idan yana yawo tsirara ya koma kamar dabba ce za ka dabbanci ne yawo tsirara ba ɗan adam ci ba saboda ka sai a kiyaye kada in za a zo tsariya a kan jack in za a zo tafsiri a kan jack a yi shiga mai kyau wata ma har da da kafa da safa ba a mun gane wace ce ana zuwa kuma da an fito gobe monday in za a je waje ko shiga nan, sai a yi wata shiga ta banza wannan ba wannan tana ko za a je gidan biki wannan haramu wannan dabbanci ne ba da adalci ba zan cike mana da wani da wata latifa wata fa'ida aka tambaya aka ce ina ne kabarin hawa da adamu alaihi wasallam akwai a garin jidda na ƙasar saudi arabia wani waje da ake ce mishi makabaratu sayyida hawa makabarta hawa ana cewa ai a nan ne take kwanci kida ake ce ma hawa mai jidda da hausa ko mai jidda wato wanda kabarin da yake garin jidda amma wannan kabarin ba ta bazamar shi kuma daga baya ma kasashen saudi arabia shugabannin su da suka damu da tauhidi sun sa an baje kamar wurin ba ba a san ina bane yanzu saboda kai ya zama sanadiyyar yin shirka da bautar kabari wasu wanda kace a kabarinta yana makka a wata makabarta ta wani dutse ita da mijin naka baban mu adam alaihi salam wasu kuma suka ce yana kasar falastinu amma duka wani suka ba su da inganci ta fuskar riwaya ba da inganci ta fuskar tari. babu wani annabi a duniya da aka san inda kabarinsa yake keke da keke in banda Muhammad Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wannan shine karshen tattaunawar mu a wannan rana game da almar'atu fil qur'an hawwa alaiha salam mace cikin alqur'ani sauraya game da ambatan da Allah ya mahaifiyarmu Hawwa'u alaiha salatu wassalam za mu saurara a cikin amsallu insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullah